A mu na matasa masu neman dogaro da kai ta fannin siyasa, zamantakewa da ma ilimi, mun samu zantawa da wasu ɗalibai ne dangane da wata doka da gwamnati ta fito da shi na hana hawa babura daga karfe shida na yamma da ma shiga da su wasu makarantu. Har ila yau har da hana su ko ƙwararren caje jakunan su. Dangane da wannan batu ne muka samu zantawa da wasu ɗalibai dangane da wannan doka ta gwamnati ga ra'ayoyinsu mabambanta. ni ina ganin wannan doka da ta hana bashin hawa mashin daga karfe shida ko kuma goyo ba ne almuhim ba saboda idan ma kalli duk abubuwan da suke faruwa yawanci ai ba da bashina ake kai harin ba yawanci dukkanin su zaka ji labarin cewa motoci ne ake sa wayannan abubuwa na fashewa wanda suke halaka al'umma da shi to kaga wannan kenan ba wani abu ne wanda za a ce a kamashin ba ne ya kamata dai a ƙara dubawa saboda a kara sauwakewa al'umma hanyoyin sufuri da zirga-zirga musamman 'yan makaranta da masu zuwa ɗaukan karatuttuka na ga wannan shi ni a ra'ayina wannan ba shi ne mataki da kuma tsaro za su ɗauka ba saboda duk idan muka lura da wannan hare-hare da ake kaiwa ana kai su ne ba tare da mashin ɗin ba kuma kowane lokaci ba karfe shida ba ko kuma da safe ba na buƙatar ta janye ta shi isa to gaskiya wannan zancen ba haka yake ba domin fce da school of hygiene da dukkan wasu hare-hare idan muka tsaya muna lissafowa za mu ga cewa ba a mashin aka kai ba motoci ne aka yi amfani da su wasu kuma a ƙafa ne wasu ma ba za ka ce ba ka yi cewa ga abin da aka hau aka zo aka yi wannan abu a wannan makarantar ana hanawa amma wani sayan akan bar su musamman idan an dudduba abubuwan an caje ba matsala ana raba su amma babbar damuwa mu shine wani sayan za ga mota ta zo ta shiga ba tare da ainihin an caje ta ba kawai daga an yi wannan sai ta wuce <laughs> muna school of technology kenan ana yi amma kuma bayan da bai dai kamata ba in short saboda kamar mutane akwai abubuwa kana da valuable ka wanda dole jakan nan ita take sa abubuwan ka su zama masu sauki wajen ajiya kada su bata ko abin amma kuma wai a shishu a ce wai an hana zuwa da jaka gaskiya mu dai ba mu goyon bayan haka in har a ce ana zaton wani abu ne kamata ya a ce akwai burin scanners da za su yi detecting idan kana dauke da wani abu wanda za su nuna maka amma ba kawai a zo a hana mutane shiga da jakarsu ba a takura jama'a especially mata ma da za ka gani. ok nan kano state full ana da time is checking ana checking din jakan mu haga ko akwai wani abu a ciki za a yi mana checking sosai sannan ka a duba id card shi shikenan sai ka shiga amma wani gurin dai ana hana mutane su shiga da jaka kuma gaskiya suna ɗauka su dai waɗannan ɗalibai muradin su dai gwamnati ta fito da hanyoyin tsaro domin kare lafiyarsu baraka bashir murya amurka daga kano a najeriya